wannan mataki da hukumomin kuɗi a birtaniya suka ɗauka dai ya faranta wa 'yan kasuwar najeriya rai inda suke ganin matakin zai taimaka musu wajen kaucewa tsadar musayar kudaden kasashen ƙetare musamman ma dai takardar kuɗin fan da kuma dala da har yanzu suke ci gaba da yi wa takardar kuɗin naira fintinkau a hada-hadar kudaden kasashen ƙetare da kowane mataki da ƙasar birtaniya ta ɗauka zai taimaka wajen samarwa takardar kuɗin naira daraja kenan a kasuwan kudaden duniya duniya tambayar kenan da newa dr dauda muhammad wani masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci amincewar da ƙasar ingila ta yi cewa ta ƙara naira watan kudin najeriya cikin kudaden kasashen waje za ta riga karba kai tsaye a wurin cinikayya to wannan zai taimaka ma darajar naira da kuma tattalin arzikin kasa don musamman cinikayyan ya shafi a wato najeriya ne kayan najeriya ake bukata kaga idan kayan najeriya ake bukata fiye da wanda take bukata to kaga darajar kudin na kasan watan naira zai karu amma idan najeriya ne kawai za ta ta soho kaya za ta rika soho kaya kawai to wannan bai da wani bambanci saboda za a kesa darajar naira ne daidai da kuɗaɗe na kasashen waje ko kuma kudin kasan ingila masana tattalin arziki dai na ganin gwamnatin birtaniya ta dauki wannan mataki ne a ƙoƙarin da take na kara samo a kanta abokanan hada-hadar kasuwanci sakamakon kan shirye-shiryen ficewa daga kungiyar tarayyar turai kungiyar da kuma dama duk wani mamba da ke cikinta dole ya bi ka'idojin da ta shimfiɗa to koya 'yan kasuwan najeriya da ke hada-hada zuwa ƙasar birtaniya suka ga wannan mataki tambayar kenan da newa alhaji muhammad mai shadda wani ɗan kasuwa da ke hada-hadar siyo shadda daga ƙasar burtaniya ce alhamdulillah abu ya yi kyau saboda ko ba komai dai harkar kasuwanci za mu ƙara jin daɗi mun san muka je ingila za mu tafi da kawai da kuɗin mu mu ya mana daidai za mu ce gwamma da aka yi. da ko ina alfanun wannan matsayi tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Burtaniya? Har ila yau ga Dr. Dauda Muhammad. Za a iya cewa zai zama gobarin titi amma kuma ba a duka ba musamman idan Najeriya yanzu tana iya fitar da wasu kayayyaki saboda in ka lura kullum muna faɗa cewa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya dogara ne a man fetur. To amma yanzu ana ganin wannan gwamnatin ta yi ƙoƙarin haɓaka wasu sasussuka kamar na noma da ma'adanai. To idan wa'annan abubuwan har sun ci gaba da za a iya fitar da su ƙasan waje waje kuma kasan ingila na bukatan su daga najeriya to kaga wannan za a ce ficewanta daga wannan tarayya na eu din ya taimaka ma tattalin arzikin najeriya da kuma darajar kudinta amma kuma idan har yanzu man ne kawai kasan ta dogara da shi kuma cinikayya tsakanin najeriya da ingila kawai ya dogara ne akan bangare guda wato najeriya kawai ke shigo da kaya kaga wannan ko da cewa an anshi naira kaga sai an sake canza naira ya kuma a kudin kasan waje saboda haka darajar ta ba zai wani sauya ba sosai kamar yadda ake nani kuɗi ko kuma kamar yanda dan ingila tana sayan kaya ne daga najeriya yanzu dai bisa wannan mataki da ƙasar birtaniya ta ɗauka najeriya ta bi sauran sauran ƙasashe irin su indiya da ƙasar ingila ke hada-hadar kasuwanci da su al'amarin da kuma zai taimaka wajen bunƙasa kasuwanci tsakanin ƙasashen commonwealth baki daya babin ya murai amurka daga lagos